Harkar yahu yahu ta zama babbar annoba a Najeriya da ita kanta wata kasuwar boye ne da ke da maƙudan kudade da suka wuce hankali kuma ba karamar barazana ba ce ga mutuncin ƙasar. Hakan yasa hukumar EFCC ta yunkuro da zafin gaske wajen ganin ta taso masu wannan mummunar ɗabi'a a gaba. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya shaida cewa sun shiga kafan wando ɗaya da dukkan irin waɗannan miyagu kuma suna haɗin gwiwa da ƙasashen duniya a kai. Wallahi za mu aikin nan kuma wallahi duk barayin nan. yanzu nan a duniya duk mun riga mun hada gwiwa da ko da kowa abin da muke faɗa kowa mu insistin cewa a yi abin da ya dace kawai amma kai ma kana da abin yi a wajen kai exposing nasu mana wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je suna suna shan wahala ganin yadda munin lamarin yake yasa na zanta da malam bashir baba masharhanci kan al'amuran yau da kullum inda ya shaida cewa wannan mataki da efcc ta dauka na ganin ya yi kyau domin ku dai sunan najeriya yana ɓaci a kasashen duniya saboda haka duk abin da yake wajibi a yi sai a yi shi domin a kare suna da kuma a mutuncin najeriya duk wasu ɓata gari ya zama wajibi a yi maganin su a wannan lokaci ne kwamfuta ta a gama duniya kuma matasa su ne a cikin harkar dumu-dumu rayuwar ce ta takure abubuwa sun tsawwala su jami'an gwamnati sun mamaye abubuwa rashawa da shin hanci sun sa al'amura ba su tafiya a ƙasar nan mutane suna cikin wani hali na kunci su kuma matasan nan in sun ga cewa ga mafita abin ta takaici ne dai amma dai ka san ita rayuwa yadda take ko ka rayu ne ko ka mutu a Najeriya mun kai wannan yanayi yanzu ya al'umman gari ke kallon matsalar da kuma yadda EFCC ta yunkuro sai na zanta da wani mazaunin garin Abuja Alhaji Aliyu Jafar matsalar Najeriya babu doka kuma ba abin doka babu doka eh saboda tunda ba a taba kama mai laifi duniya ta san mai laifi laifi bane an hukunta shi wani ya gani kaka ko za a yi duk abin da aka ga dama in ka ce a idan duniya alhamdulillah mu gode Allah dai mun samu shugaban kasar da yake da mutunci kuma an san yana da mutunci shine kawai amma Najeriya ai bata da wani kima a idan duniya wannan shi ya haifar da duk abin da ake a yau yanzu kana maganar yahu yahu ko wannan yin abin da ya ga dama ne saboda babu doka a kasan ganin abin mafi yawanci matasa ne a ciki dumu-dumu sai na zanta da wani memban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matasan arewa malam abubakar mutalawal ga kuma abin da yake cewa gaskiya wannan yana ba da suna maras kyau ma najeriya a ƙasashen waje gaskiya wannan ba daidai ba ne domin in a yanzu aka ce irin matasan da muke tayarwa kenan yanzu to nan gaba wani irin matasa kenan najeriya za ta yi producing a idon duniya saboda haka ya kamata gwamnati ta yi ƙoƙari kwarai da gaske wajen dakile irin wannan ah, halaye na matasa mu na yadda gwamnati tana kokari amma dai gaskiya ba yadda ya kamata ba a najeriya ne kadai zaka ga jiya mutum talaka a waye gari mai arziki kuma babu wanda ya damu da yadda ya kudi sai ya sa lamarin ya yi matukar lalacewa na yi kokarin samun zantawa da masu laifi da aka kama amma hukumar efcc ta ki muhammad sani abubakar daga abuja arafai hausa